kasashe wajen kusan miliyan goma sha biyar ma'aikatan diflomasiyya ne da jami'ai ne kaɗai wannan doka ba za ta yi amfani a kansu ba haka kuma za a rinka tambayar duk masu neman bizar zuwa amurka idan akwai wani dan uwansu da ya taba shiga harka ta'addanci a baya an dai kaddamar da wannan sabuwar doka tun watan maris din shekarar ta gabata 'yan sanda a jihar virginia da ke nan amurka sun bayyana sunan dan bindigan nan da ya harbe mutum goma sha biyu har lahira a matsayin duane cradcock da ɗan ma'aikacin gwamnati shugaban 'yan sandan yankin james cavera ya faɗi a wani taron manema labarai jiya asabar cewa dan bindigar ma'aikaci ne da aka ɓata wa rai wanda 'yan sanda suka harbe shi a wata musayar wuta da suka yi kabera ya ce har yanzu ba a tabbatar da makasudin da ya sa shi yin hakan ba hukumomi sun mayar da hankali kan waɗanda suka rasa rayukansu a wajen taron manema labaran inda aka ambaci sunayensu ɗaya bayan ɗaya tare da nuna hotunansu akan allo haɗe da bayanansu jami'ai sun ce wasu mutane hudu sun sami rauni a harbin shaidun gani da ido sun ce harbin ya faru ne a wani ginin gwamnati da ya ƙunshi ma'aikatan daga sashe daban-daban To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. An fitar da rahoton da ke cewa Amurka na shirin aikawa da jami'an tsaro da masu bincike na ma'aikatar tsaron gida zuwa kasar Guatemala domin taimaka wajen daƙile kurarar bakin haure daga tsakiyar nahiyar Amurka zuwa nan kasar Amurka. jaridar the washington post ta ambaci wani jami'in gwamnati da ke da masaniya kan halin da ake ciki cewa jami'an amurka za su shawarci 'yan sandan guatemala jami'an shige da fice kan yadda za su dakatar da safarar mutane ma'anar wannan yunkuri kamar yadda jaridar the post ta bayar da rahoton shi a rufe hanyoyin da ake bi zuwa amurka a kuma sagewa bakin haure kwarin gwiwar yin wannan tafiya ta cikin mexico zuwa amurka tun ranar alhamis shugaban amurka donald trump ya yi barazanar sakawa kayayyakin mexico haraji idan har ba su dakatar da kurarar bakin haure ba waɗanda yawancinsu suna fitowa ne daga tsakiyar nahiyar amurka su bi ta cikin mexico zuwa amurka haka kuma ya yi barazanar katse tallafin da amurka take baiwa kasashen nahiyar amurkan shugaban amurka donald trump da uwar gidansa melania trump za su kai ziyara aiki a birtaniya daga ranar litinin zuwa laraba wannan dai ba shine karan farko da trump zai kai ziyara birtaniya ba a watan yunin bara ya kai ziyara aiki wacce ba a yi wani biki cikinta ba bisa tsarin ziyara aiki makamanciyar wannan a birtaniya tana gudana ne bisa gayyatar sarauniya kun elizabeth ta biyu a duk lokacin da gwamnatin kasar ta ba ta shawarar miƙa goron gayyata tun dai da shugaba donald trump ya hau karagar mulki a shekarar 2017 akan miƙa masa goron gayyata amma saboda wasu dalilai da suka hada wato suka yi ta tasowa ciki har da matsalar tsaro suka yi ta daga ziyarar fadar white house ta ce wannan ziyara za ta ƙara nuna danƙon zumuncin da ke tsakanin birtaniya da amurka akalla shugabannin amurka goma sha biyu ne suka kai ziyarar aiki birtaniya amma biyu daga cikinsu ne kawai suka kai ziyarar aiki wato george w bush a shekarar 2003 da kuma barack obama wanda ya kai ziyarar a shekarar 2011 daga ƙarshe ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na nuna damuwarsu kan cin zarafin fararen hula da ake ci gaba da samu daga sojojin 'yan awara a arewa maso yammacin birnin afirin na ƙasar siriya a makon da ya gabata wani yaro dan shekaru goma da haihuwa da kungiyar 'yan awara ta yi garkuwa da shi an kashe shi tare da mahaifinsa da kakansa bayan da iyalansa suka kasa biyan kuɗin fansa na dala amurka dala dubu goma irin wannan lamari ba sabon abu bane tun da sojin turki da abokansu 'yan awaran siriya suka karbi ikon birnin afrin be away. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shirin zaɓe ko naɗi. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da dawa wannan shiri zaɓe ko naɗi Shirin da kan kawo labarun zaɓe da lamuran da ke da dangantaka da zaben. Ni Nasiru Adamu Ali Kaya zan gabatar. Mun karɓi rahoton karɓar mulki kuma za mu san matakin da za mu ɗauka kan bashin naira biliyan ɗari da goma da aka tara mana. Ya ji gwamna Muhammadu Inuwa ya haya PDP Adamawa na zargin APC da neman haddasa mata fitina da jama'ar da suka zaɓe ta ta hanyar gadar da nauyi. Ya ake ririta nasarar zaɓe ne. Kwararre kan ayyukan raya kasa injiniya Abubakar Baffa zai shigo shirin. Za mu ci gaba da kawo sharhin da babban lauya Aliyu Umar ya yi kan shari'un zaɓe. Waɗannan da ra'ayi kan zaben shugaban majalisar dattawa za su zo muku cikin shirin da yardar Allah. gabanin shan rantsuwar shiga ofis ranar laraba ga shugaban najeriya muhammadu buhari a karo na biyu da kuma gwamnoni 29 da aka gudanar da zabensu gwamnoni da za su karba musamman ma daga wannan jam'iyyar zuwa waccar na nazartar rahotannin kwamitocin karɓar mulki da suka miƙa ga musu ga zababben gwamna muhammadu ino haya na apc da zai karba daga hannun gwamna ibrahim dan kombo na pdp ya samu bayanin gwamnati mai barin gado za ta gadar masa bashin naira biliyan ɗari da goma. to kuma kwamiti na mutane talatin har da ɗaya sannan kuma sun yi aiki na mako wata guda ko mako biyar to kaga aiki ne babba aiki ne mai yawa na karɓi kwamiti report kuma allah da zan yi nazari kyakkyawa zan kuma ba wa wanda ya dace shi ma su yi nazari domin mu daɗa fahimtar me yake kunshi a ciki domin dai mu yi tsari mu yi dabarun da allah yadda za mu karɓi gwamnatin a cikin nasara da yardan allah alhaji muhammadu yunus cikin rahoton kwamitin nan menene ya fi baka mamaki ko kuma dama ka yi tsammanin duk abubuwan da ka gani a cikin wannan rahoton cewa dama abubuwan sun faru a haka to ai ban duba cikakken rahoto ba amma kai ka ji abubuwa muhimmai wanda shi shugaban kwamiti ya dan sharhanta a lokacin da yake ba mu rahoto musamman kamar yadda aka ce ana bin mu bashi na naira biliyan ɗari da goma to kaga wannan abu ne mai filgitarwa. dama ba zan tsammanci cewa babu bashi ba amma in ka duba kwatankwacin yawan wannan bashi da kuma ainihin ayyukan da suke kasa waɗanda zan ce ba wani aiki muhimmi da wannan gwamnati mai fita ta yi ta gama shi a yanzu idan ka ce jami'a ne ma ba a gama ta ɗauki ma'aikata a gama komai tana gudana ba idan ka ce asibiti ne ko kuma tasha ko kuma makarantar koyon ma nan da take duk ba wani aiki da ya taka kara kara da wannan gwamnati ta gama shi ta kammala yake gudana a yanzu da za a ba mutum kaga dole mutum ya ga cewa wannan kuɗi mai yawa ya ɓata kuma ba mu ga inda kuɗi ya bata ba ga dole ya dafa ta mutum to amma ba wani abu in Allah da Allah baya rufewa makulli ya bata za mu samu mafita da yarda Allah Allah kwanaki da muka yi wani labari da ya shafi wannan bashin ya zama da kuma wasu matakai da mukarraban wannan gwamnati mai shigowa ke cewa ita gwamnati mai fita tana ɗaukan wasu matakai da za su iya wahalar da kai idan ka hau mulki shin me za ka ce kan waɗannan labaru da ake cewa na ɗaukar wasu matakai da za su iya kawo ma kalubale idan ka karbi mulkin nan to waɗanne matakai ne ka kirga su mana sai in ji ko in ka faɗa dalla dalla sai in baka ansa akan kowane nazaru yawa akwai maganar ɗaukar sabbin akwai ɗaukar ma'aikata masu yawan gaske ah, banda maganar bashin kenan akwai ƙara wasu girma sannan an samu labari ko watakila akwai raba wasu filaye da wasu abubuwa da suka shafi irin wannan tuni a gona duk mutumin da yake cikin hankalinsa ya san san wannan gwamnati mai tafiya ce kuma ba ainihin mutumin da ya yaudari kansa ba ba wanda zai dauka a yanzu cewa za a ba shi wata kwangila ta zanna ta dore ba tare da an tsaya an duba ya za ka ta ka ci gaba ta dore ba hausawa kan ce bashi hanji ne yana cikin kowa amma ai banda hanji wanda ya ce a'a ba zan karbi bashi ba Kwamishinan labaru na jihar ta Arewa maso gabas Umar Suleiman na faɗa ya ce zai so a yi 'yan wasa lafiya 'yan kallo ma kazalika. Ya kamata na farko abinda kowa zai shine yi tawakkali da Allah cewa shi mulkin nan Allah ne. Allah ne ke ba wanda iso a lokacin da iso. Kuma yadda cewa in an haɗa kai za mu samu jihar mu ta ci gaba. Saboda haka haɗin kan nan ya zama dole ba wai koma gefe za a yi wannan na sukan wancan wannan na sukan wannan ba. Haɗin kai za a yi kai da za ka tafi kai fatan abubuwan da kai Allah sa ya amfani jama'a kai kuma da wanda za ku zo sai kai fata in an zo a zo a sa'a Allah ya sa abubuwan da za a yi su amfani jama'ar Gombe baki daya to wannan haɗin kan shi ya kamata a yi kamar misali yanzu yan kwallo ne in suna kwallo za ka ga wannan sun sha wannan wannan sun sha wannan to wanda ba su sha ba za a ga su kowa a gefe ma har kuka suke amma kuma suna gaisawa da juna suna rungumar juna suna da wasa da dariya to haka ya kamata abu ya zama ba wai zama wani kuma masomin gaba ba ko wani masomi na tashin hankali ya kamata ya zama na duka ana cikin farin ciki da walwala kai kai murnan ka gama lafiya mai shigowa kuma ya murnan Allah sa ya shigo a sa'a. Mulika Adamawa inda nan kuma PDP karkashin zababban gwamna Umaru Fintiri ke nuna damuwa ga yadda gwamnatin Bindo jibril ta APC ke neman gadar mata ɗawainiya. Wakilinmu na Adamawa Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana wannan rahoto. Kwamitin shirya karɓar mulki da sabon gwamnan jihar mai jiran gado Ahmadu Umaru Fintiri kafa suka bankaɗo abin da suka kira wa da dukiyar jihar. Honorable Abdullahi Adamu Firambe da ke zama sakataren jam'iyyar PDP a jihar jihar adamawa ya ce suna da shaidun cewa gwamnatin da ke shudewa tuni ta ce fanar da wasu kadarorin gwamnatin jihar da suka da filaye baya ga batun ɗiban ɗaruruwan ma'aikata da aka yi batun da ya ce da wata manufa aka yi domin kasar gwamnatin da ke shigowa. yanzu a cikin jihar adamawa musamman a na hedkwata na jiha duk wani fili na gwamnati daga kasar mutanen sun kama sun sai da shi hatta inda ake fakin motoci a cikin kasuwa sannan kuma tun daga ran da suka faɗi zaɓe suna ɗiban ma'aikata ba dare ba rana ranar lahadi za ka ji mutane suna ministry wai suna nan ana musu data capture da sauransu domin gwamnati mai zuwa tana zuwa ɗora mata nauyi kuma duk abubuwan da ka gana lissafa maka na Abdulaziz da izinin Allah dole a yi gyara a kansu abin da ya kama ma da kuɗin yan fensho wallahi duk waɗannan abubuwa ba adalci a cikin su ba ba yanda za a yi kai ka sa hannu cikin dare ko kuma ko kan titi ka ba mutum takarda ka ce ka sayar mishi fili shi kuma je kama gini ba dare ba rana kaga babu gaske a cikin waɗannan abubuwa ne shin kai da ka sai kayan tsakani da Allah kai har ka natsu cewa wannan abu akwai adalci a ciki kai da ake baka aikin gwamnati a cika ka dubu ɗari da hamsin a cika ka dubu ɗari shin tsakani da Allah yanzu kai kana ga an maka adalci wanda ka bashi wannan abu ta hakan cin hanci da rashawa shi ma fa idan ya samu wannan ofisin wallahi ba abin da zai tuna sai dai aikatar da irin waɗannan abubuwa akwai wasu makarantu wanda suke gaba da sakandare an ba mutane aiki wanda qualification nasu ma bai kai ba zaka samu mutum takardar gama sakandare yake da ita amma wai an bashi ya je ya karantar a babban makaranta da ke gaba da sakandare in Allah ya da ire idan waɗannan abubuwa abubuwa dole ne a zanna a yi gyara a kansu. To sai dai kuma a ta gwamnatin APC ta bakin kwamishinan yaran labaran jihar Ahmad Sajo ta kuma musanta waɗannan zarge-zarge da kwamitin karɓar mulkin ke yi. Babu gaskiya a wannan magana. Ba ni da masaniya cewa ana sai da makadarorin gwamnati ko ga shi mai girma gwamna ko ga wani na kusa da shi. To ina batun kuma kan cewa gwamnatin da take shuɗa tana ɗaukan ma'aikata ko kuma ta ɗauki ma'aikata birjik a bar gwamnatin da za ta shigo da nauyi. Wani abu da ya shafi ɗaukan ma'aikata babu abin da wannan gwamnati ta yi wadda bai bi ka'ida ba ka'idoji ku suna na shimfiɗe a ofishin babban shugaban ma'aikata na jiha kuma duk abin da aka yi da ya shafi ma'aikata an bi wayannan ka'idoji akwai kuma mutum kan cewa suna zargin kan cewa yanzu gwamnati ma tana kokari ta nada shugaban jami'ar adama da wasu manyan mukamai da ta nada cikin kwanakin nan a dan lokacin da wa'adin ke karewa ita ai wa'adin ta bai kare ba ko ai gwamnatin da wa'adin ta ya kare ne zata daina aikin gwamnati da abin da gwamnati ta yanzu ta yi ne akan tana kan ita ce take da mulki ita kuma take kan iko ita ke wa'adi sai ran da wannan wa'adin ya kare ranar ne za a ce da abin da suka yi ba su bi doka ba haka ne Ahmad Sajo duk gwamnati na da wa'adi kuma ai bambancin demokuraɗiyya kenan ma da malokiya wa'adi wannan ya kawo mu ga sharhin kwararre kan ayyukan raya ƙasa injiniya Abubakar Baffa kan yadda ake tallafawa nasara bayan lashe zaɓe. kamar yadda mu muka faɗi cewa akwai ga basu sukan kuɗi da yawa ga matsalan kuɗi tilas wannan gwamnatin na shawara a gare ta shine in ta hau za ta yi abin da ake kira za a ba da fifiko a muhimman abubuwa ba za a ɗauke su ga baki ɗaya a gaba haka nan ba in ka duba a halin da ake ciki a yanzu haka hanyoyi da yawa ayyukansu ya daya an kuma sake ba da wasu sabbin hanyoyi maimakon ka ɗauki misali hanya a gaba ka guda talatin gaba ɗaya ba aiko wanne ba to in ka ɗauki guda uku ko biyar a ciki kana yi to insha Allah kaga sai wa'annan sai aka su gashi ma'ana akwai waɗanda bayan zaɓe suke ƙoƙarin su yi haɗama wajen gudanar da abubuwa da dama da sukan wayi gari kuma sai ya zama babu nasara sosai sai ya zama yawancin ayyuka ba a gama ba a gama ba haka ne abubuwa ai mu muna zato wasu ayyukan ko an yi saboda neman idara dawa jama'a su bada kuri'a an yi niyyar cewa abin nan kaman yaudara yaudara haka to ba a samu aka yi su ba kaga alal misali aikin hanya kana aikin hanya ka tsaya ba a ci gaba ba saboda rashin biya kaga ko in ka sake bada wasu kuma ai kaga wannan ba a biyan ta aka biya aka bada wasu to kaga kuma dama ba shirin aikin aka yi ba injiniya ai duk gwamnatoci za su so kwararru don daura su kan turba da kaucewa yan bani na iya yanzu ga babban lauya Aliyu Umar kan shari'un zabe a da kafin a sa wannan lokaci. lokacin kowace state tribunal ɗaya ce take zuwa ita ce za ta yi na 'yan majalisu ita za ta yi na gwamna ita za ta yi na majalisar tarayya amma yanzu kaga an raba tribunal ɗin majalisar tarayya da sanatoci daban take ta 'yan majalisar jiha daban take ta gwamna ta gwamna kawai za ta yi kuma in ya kama shi isa ake yin alkalan da yawa lokacin rantsar da su zaka ga suna da yawa mm. amma dai mutum uku uku ne suke zama akwai reserve idan an ga ƙararrakin da aka kayar a state suna da yawa sai a ƙara musu tribunal ɗaya ko biyu ɗaya ko biyu mm. ba abin da zai hana su wayancan su yi wannan mm. a bukata ne kowace zama tana da kamar alkalai uku kenan da za su saurara eh, kowace tribunal tana da alkalai uku da za su saurara amma a state guda at least yanzu kamar Kano na san da cewa akwai tribunals iri uku ne akwai ta 'yan majalisar tarayya akwai ta 'yan majalisar jiha akwai ta gwamna idan ƙararrakin nan sun yawa na tabbata ko wani 'yan majalisa ko wani abin nan za a iya ƙarawa amma misali ba za a kara ta gwamna ba domin saboda ana ganin lokaci zai kuli yanzu ku tuna an shigar da kararraki fiye da 700 inda jihar imo ke da mafi yawan karar. yanzu kuma sai babin ra'ayoyi. sunana saliba Bakuru sabon fegi eh, shugaban kungiyar murya talaka na arewa maso gabashin najeriya kira da za mu sake har yanzu da ba za mu yi kasa gwiwa ba shine muna kira ga uwar jam'iyya ta kasa wato jam'iyyar apc da ta janye kudurinta na tsaye da mutum ɗaya tilo wadda shi zai jagoranci majalisan dattawan najeriya wadda hakan kuma ya saba kundin tsarin mulkin jam'iyyar apc da kuma kundin tsarin mulkin ita kanta majalisa ina so a yi la'akari da cewa dukkan sunan 'ya'yan jam'iyyar apc sanatoci su suke da majority a majalisar nan so saboda haka kuma an zo an ɗauki wannan wakilci an ba da shi a arewa maso gabashin najeriya a bari kokos na arewa maso gabas din su fita da ɗan takarar su ɗaya tilo da suke ganin cewa kuma duk da an cire ma an san dole ne sai an gudanar da zaɓe so don haka muke kira da babban murya da a bari a yi zaɓe a yi sikirit balu duk mutumin da allah ya bashi nasara ya zama jagora na gari wadda babu wani kace na ce haka hakan zai kawo haɗin kan al'ummar najeriya wadda kuma za a samu ci gaba ba kamar yadda muka samu koma baya a shekara ta dubu da biyar ba so muke yi ƙasan mu najeriya ta samu ta ci gaba ba wai ta sake ci baya a ce gara jiya da yau so muke a ce gara yau da jiya wannan shine ra'ayina masu sauraro gaba ɗaya ma da wannan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shirin a madadin muryar Amurka da wakilanmu Ibrahim Abdulaziz Adamawa da Mahmud Ibrahim Kore a Kano da kuma mai haɗa mana sauti Julie Gresham Ni Nasiru Adamu Alhikaya da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum. Madalla Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman. To a Najeriya yayin da ake ci gaba da fama da matsalar tsaro a wasu sassan ƙasar musamman ma a arewaci. a yan kwanakin nan hukumomin tsaron kasar sun yi ta ikirarin nasarar cafke 'yan bindiga da masu garkuwa da mutane da dama a wasu jihohi daga yankunan tsakiyar arewacin najeriya da arewa maso yammaci cikin makon da ya gabata a cikin makon ne dai aka samu karin wasu hare-hare da suka sanadiyar mutuwar mutane da dama a yankin karamar hukumar batsari da ke jihar katsina lamarin da ya sa shugaban muhammadu buhari ya gayyaci gwamnan jihar aminu bello masari zuwa fadarsa domin jin yadda al'amuran tsaro ke kara taɓarɓarewa kamar yadda rahotanni ke nunawa daga da haka ne wakilin muryar amurka hassan maina na ya zanta da dr kabiru adamu mai sharhi kuma ƙwararre a fannin tsaro inda ya fara da tambayarsa yadda suke auna irin nasarar da hukumomin tsaro ke cewa suna samu yayin da rayukan mutane ke ci gaba da salwanta. to zai yi wuya a fito da alkaluma kai tsaye na cewa ga yawan waɗannan 'yan bindiga. Dalili ko don har yanzu ba wata kafa ko na hukuma ko mai zaman kanta wanda ta iya tantance yawan amma muna iya kiyastawa cewa saboda dazuzzukan da muka sani cewa suna ciki kusan guda biyar manya-manya kenan ko shida banda kananan kanan da ake da shi to kaga a wannan wadda ita rundunar sanda ta ta fitar na ce mutum casa'in da uku daji ne ɗaya daga cikin wannan guda biyar ɗin to kuma akwai hasashen da ake na cewa ba ma ba ma dukkan su da kenan a bangare ɗaya kenan a bangare a na biyu kuma akwai hasashen ma da na cewa babu wata kafa mai zaman kanta wadda ta iya tabbatar da cewa ga lokacin da aka kama wayannan wayanda ita hukumar 'yan sanda ta gabatar da wato akwai ikirarin da ake yi na cewa mai yiwa kila wa'annan ba wai lokaci da bane aka kama su duk da yake mun san lokacin da aka kama shi wannan aka fara shi operation in uh, of ada to amma lalle kamar yadda muke babu kafa mu zaman kanka wata tabbatar da wannan abu abu ne abu kuma mai muhimmanci shine rashin yadda ita rundunar 'yan sanda ba ta gabatar da wa'annan uh, wa'anda ta kama gaban uh, hukuma kotu kenan a hukuntar da su don a tsari na dokar kasa ko ita kadai ke da dama ta tabbatar da cewa mutum ya yi laifi to kawai kenan har yanzu su wa'annan suna fagen cewa tuhuma wanda ake tuhuma ne. Misali idan muka duba yadda su 'yan sanda suke ikirarin samun nasara bisa irin wannan kame da suke yi kama daga lokacin da aka kaddamar da wannan shirin na operation pop ada zuwa yanzu wannan wani lokacin sukan yi kamakamin amma kuma akan ci gaba da irin wannan aika aika a duk inda suke waɗannan ayyuka din me wannan yake nuna wani a sha'anin tsaro a wannan yanki namu to a takaice dai yana nuna taɓarɓarewan shi kanshi tsaron da kuma rashin ah, martaban su ainihin hukumomin da suke sha'anin tsaro da kuma uwa uba rashin ingancin tattara bayanai da tantance shi da kuma ah, wato sarrafa shi yadda ya kamata don akwai umarni a baya-bayan nan wanda shugaban kasa ya bayar na cewa a mamaye dazuzzukan nan ah, to ba mu da fahimtar cewa su jami'an tsaron nan an ah, ka hada da su 'yan sandan da kuma sojoji cewa an mamaye dazuzzukan sai lokacin da aka mamaye dazuzzukan na aka dau matakai na hana aukuwan irin wa'annan ah, lamura na ko satan jama'a na kafin kudin kafin misali ne batun an samu eh, ragi ga shi wannan sa'asa da ake yi ah, abu na biyu kuma mai muhimmanci har yanzu ita gwamnati A ah, dai bangaren ah, majalisa wato zartarwa na majalisar tarayya ba ta riga ta yanke hukunci ba ko ta ɗau matsaya akan bayar da kuɗin fansan nan lalle akwai tantan da ake da shi na cewa yanzu harka na sace-sacen zama na kuɗin kansa ya riga ya zama kama masana'anta ne wanda matasa na tasowa tana ganin ribar da ke ciki kuma tana shiga to ya kamata a yi maza-maza a ɗau yanke hukunci ko a yi doka a kan karɓan kuɗin fansan nan shi zai taimaka ya rage wannan dama da su ɓarayin su yi da kuma matasa da ke shiga cikin al'amarin. kamar wannan shirin na 'yan sanda na operation pop kana da kwarin gwiwar cewar zai iya samun nasarar kakkaɓe waɗannan 'yan bindiga da masu wata mutane a Najeriya? Wato shi aikin 'yan sanda na kama mai laifi abu ɗaya ne daga cikin ah, a tsari da ake da shi na hukuntar da mai laifi wato abin da turanci ake ce ma criminal justice system. To komai kokarin da suke na kama shi mai laifin in har ba wai hukuntar da shi suke wato su gabatar da shi gaban kuliya su tattare shaidu wanda zai gamsar da Ah, shi alkali na cewa lalle mutumin na yayi laifi a hukuntar da shi to wannan shi zai zama horo ga wani ma wanda yake da niyyar ya shiga irin wannan al'amari ah, ko ta haka abu na biyu mai muhimmanci ah, ribar da su waɗanda ke waɗannan tace-tacen jama'a don karɓar kuɗin fanka suke samu wato kuɗaɗen nan da suke karɓa dole ne a doka a karfafa doka na yadda ba za su dinga cin amfanin ribar ba wato a hanyoyi da za a bi na bin kudaden a kuma rage dama da suke da shi na amfani da kudaden bayan ma sun karɓa kenan kama wanda ke rike da kudaden a kuma hukuntar da shi. rayuwa waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, sai can anjima da hantsi za ku ji mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Amina Buhari auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. weekend full